Sashen Hausa na murar Amurka ke magana a kan mita goma sha shida, ishirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad FM da kuma dalol FM, sainiya da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. haka kuma za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. A duk lokacin da aka so hakan kuma za a iya kama mu ta kafar yanar gizo wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan yammaci yau talata shida ga watan Nuwamba shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harande ne, ta da abokin aiki na Mahmud Lalo da sauran abokan aiki baki ɗayanmu a nan birnin Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin. Amma kamun mu tsunduma cikin shirin Mahmud ba mu kanin labarai. To Yusuf Amurkawa a yau talatan nan sun ɗunguma zuwa rumfunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'unsu a zaben 'yan majalisar dokoki. hukumomin kamar sun aike da wani sakon gargaɗi ga 'yan aware da ake zargi da sace wasu ɗalibai 78 sannan turkiya ta ce ta samu ƙarin bayanai da suka fayyace mata yadda a kashe ɗan jaridar saudiya nan wato jamal khashoggi to kanin labaran kenan kuka saurara a cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji irin wainar da ake toyawa a nan ƙasar amurka inda amurkawa suka fita bakin ƙuri'u inda za su kaɗa ƙuri'unsu a yau a zaben da za a gudanar na 'yan majalisu da kuma na wasu gwamnoni. Za ku ji wakilanmu kai tsaye dangane da yadda ake gudanar da zaben a wasu jihohi. Duk cikin shirye-shiryen namu na yau muna ɗauke da rahoto daga Najeriya inda ƙungiyar ƙwadugo ta dakatar da yajin aikin gama gari da ta shirya su. za mu bi duk jihar da muka ga ba za su iya biya ba to ina mai tabbatar maka za mu gaya wa 'yan jiha su sauke shi wannan gwamna duk dai a najeriya hukumomi na ganin cewar akwai bukatar tsaurara matakan tsaro don yaƙi da 'yan ta'adda da masu cin karansu babu babbaka inda suke yin abubuwa cikin son ransu. waɗannan motocin ma an hallaka waɗanda suke cikin motocin nan amma duniya ba ta sani ba kabilu da su ba su da gata a yi bincike su ma akan to kamun mu dima ciki yanzu kuma za mu fara za mu so ku gafarce mu a yau don ba za mu samu damar kawo muku shirin noma tushen arziki ba amma kamun mu dima a cikin shirin bari mu ba Muhammad Lalo guri domin ya shaida muna abin da duniya ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. Da safe yau talata Amurkawa suka fara ɗunguma zuwa rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'unsu a zaben sabbin 'yan majalisar dokoki. Zaben da ake ganin har ila yau zai yanke hukunci akan kamun ludin shugabancin Donald Trump lamarin da ya raba kawunan masu kada ƙuri'un kasar kujeru majalisar wakilai 435 ake takararsu sannan ana takara akan kujeru 35 cikin 100 na majalisar dattawa baya ga haka akwai kujerun gwamnoni 36 cikin jihohi 50 da su ma ake takara a kansu kwararru a fannin tattara ra'ayoyin jama'a sun ce akwai alamun da ke nuna cewa jam'iyyar democrat ta karbe rinjayen majalisar wakilai yan jam'iyyar ta democrat na bukatar lashe kujeru 23 ne kacal kafin su karbe ikon majalisar ta wakilai su da 'yan jam'iyyar ta republican sun dogara ne da yekuwar shugaba trump ta neman goyon baya a kokarin da suke na ci gaba da rike rinjaye majalisar dattawa da suke da shi na kujeru 51 yayin da 'yan democrat ke da 49 daga cikin kujerun majalisar ta dattawa 35 da za a yi takarar su 'yan democrat na da 26 yayin da 'yan republican ke da tara. dakarun ƙasar kamaru na ƙoƙarin gano inda aka ɓoye wasu ɗalibai da shugaban makarantarsu su 81 waɗanda aka yi garkuwa da su a makarantarsu ta presbyterian da ke arewa maso yammacin ƙasar wani gungun 'yan bindiga da ake kira amber boys ne ya yi garkuwa da ɗaliban a yankin da ke amfani da harshen ingilishi wanda yake ikirarin ya balle ya koma ambazonia a matsayin ƙasa mai zaman kanta inda mayaka 'yan aware ke jagorantar wannan fafutuka. I would like to send a strong message to the terrorists that, uh, yes, they have uh, provoked. There are Gwamnan yankin Arewa maso yammacin ƙasar ta kamar kenan Adolphe Lele Alafrik yake cewa ina so na mika wannan saƙon da babban murya zuwa ga 'yan ta'adda mun san cewa sun tunzura mu suna fyaɗe suna kisan kai suna kwashe kayan jama'a amma su kwanda sanin cewa za su fuskanci fushin hukuma. waɗanda suka yi garkuwa da ɗaliban makarantar sun ce ba za su saki yaran ba har sai sun cimma burinsu na samun 'yancin gashin kai wannan dai ba shine karan farko da 'yan bindiga ke garkuwa da ɗalibai ba a watan satumban da ya gabata ma 'yan awaran sun yi garkuwa da su ɗalibai shida a makarantar kimiyya ta presbyterian da ke yankin bafut a kusa da birnin bamenda amma daga baya suka sake su bayan da aka biya kuɗin fansa. a yau talata ministan harkokin wajen kasar turkiya mevlut kafasoglu ya ce gwamnatinsu ta samu karin bayanai kan yadda aka kashe dan jaridar kasar saudiya nan jamal kashogi yana mai cewa mai yiwa su fitar da bayanan ga jama'a bayan an kammala bincike kan kisan yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa japan kafasoglu ya faɗa manema labarai cewa kasar turkiya ta ce an nuna wa saudi arabiya da wasu ƙasashe da ke da ra'ayin ganin waɗannan bayanai a ranar biyu ga watan oktoba kashogi ya mutu a ofishin jakadancin saudiya da ke istanbul da farko ofishin jakadancin na saudiya ya ce kashogi ya fita da kafarsa kuma ba su san inda yake ba sannan sai ya sauya matsaya ya ce ya rasu ne sanadiyar wani damba da suka yi a ofishin har ila yau ya sauya matsaya ya ce ya mutu ne bayan da aka shaƙe shi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo zai haɗu da wasu manyan jami'an ƙasar koriya ta arewa a ranar alhamis a birnin new york wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fita a ranar litinin ta nuna cewa pompeo da wani babban jami'in ƙasar koriya ta arewa da ake kira kim yong chol wanda ke baiwa shugaba kim jong un shawara za su gana kan sassa hudu na matsayin da aka cimma a taron koli na singapore ciki har da yadda za a karkare batun rushe makaman nukiliyan kasar ta koriya ta arewa a watan yunin da ya gabata kim da trump suka cimma matsaya a taron da suka yi kan yadda za a kawar da makaman nukiliya a yankin tekun koriya sai dai bangarorin biyu sun yi ta takaddama kan tafiyar hawainiya da amurka ke zargin koriya ta arewa na nunawa wajen kawo karshen shirin nata na nukiliya majalisar ɗinkin duniya ta ce sama da 'yan ƙasar afghanistan 400 a kashe ko kuma aka raunata a hare da aka kai a watan da ya gabata lokacin da ake zaben 'yan majalisar dokoki wani rahoto da aka fitar karkashin shirin dakarun majalisar da ake kira yunama a afghanistan ya nuna cewa an kashe mutum hamsin da shida sannan an jikkata 379 a ranar 20 ga watan oktoba wato ranar da aka fara kada kuri'a da kuma sauran kwanakin da suka biyo baya a lokacin da aka jinkirta zaben rahoton na yunama har ila yau ya nuna cewa adadin mutanen da suka mutu a lokacin wannan zaɓe ya haura wanda aka gani a zaɓuka hudu da suka gabata rahoton har ila yau ya yi nuni da cewa 'yan kungiyar taliban waɗanda ake zargi da kai hare-haren sun yi amfani da makamai daban-daban wajen kai waɗannan hare-hare To a gaida Mahmud Lalo da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kai tsaye muna tare da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Grace Alheri da take a nan jihar Maryland. A Grace me ake ciki dangane da yadda ake gudanar da zaɓe a nan inda kike? Eh to ni a Yusufu ina nan wata mazaɓa da take daidai bayan gidana wata makaranta ce ƙaramin makarantar firamare nan da ake gudanar da wannan zaɓe a yau kuma bisa ga bayanin da na samu kamar yadda ka sani an bude um, an bude wana tun tun da safe an bude wannan tun karfe shida na safe kuma bisa ga bayanin da suka min mutane sun zo sosai sosai da sassafe dinnan yanzu dai da nake nan mutane suna shigowa ana ruwa ana ruwa sosai to mutane sun shigo da dama nan suna kada kuri'a abin da ake shi ne idan ka shigo kamar yadda mutane suke bayyanawa a nan ba sa daukan lokaci kwata-kwata ba a daukan lokaci za ta shigo ne ba ma aka sun yadda muka saba gani a najeriya sai ka je ka nuna katin zaɓe da dai sauransu amma nan da kayan rajistar zaɓe gaba ɗaya duk bayanin da ka bayar yana cikin na'urar kwamfuta idan ka zo za ka faɗi sunanka da adireshinka da ranar haihuwarka don dai kawai a tabbatar ta ba da waɗannan bayanai sai kawai a nuna maka jerin bayanan da ka bayar a ce ka tabbatar ko wannan shine sunanka ko kuma akwai wani kuskure a ciki idan ka tabbatar da wannan shine sunanka da kuma bayanan da ka bayar lokacin da kai rajista sai a baka takarda da wani ambulan wanda yake da katinan abubuwan da ake kaɗa kuri'a a kai gasa ne a so nan ba wai ana zaben gwamna da 'yan majalis nan jihar maryland ana sake zaben gwamna a yi gwamnan wannan jiha ɗan republican ne kuma jiha ce ta maryland da aka sani ainihin ta jiha ce ta 'yan democrat ya yi tarihi a kasancewa ɗan jam'iyyar republican na farko da ya zaɓe cikin sama da shekaru 20 wanda aka zaɓe shi kuma babu shakka shi gwamnan nan yana da farin jini kwarai da gaske yanzu haka dai tana ta fafata wani da bakin fata a democrat amma ana ganin kamar zai iya kai labari domin bisa da a binciken ra'ayoyin jama'a da aka gudanar kafin wannan zaɓe ana ganin zai yi tasiri kwarai da gaske kuma kamar yadda na faɗa banda shi wannan gwamna eh, eh, zaben gwamnan na akwai waɗansu batutuwa da ake zaɓe a kai ana zaɓe a kan kuɗin da ita gwamnatin ta maryland za ta kashe ana zaɓe akan bashi da za a iya ciwowa ana zaɓe a kan waɗansu gyare-gyare da za a yi ba kundin tsarin mulkin jihar maryland akwai batutuwa da dama da ake zaɓe a kai a cikin wannan katin kaɗa kuri'a yau To idan na fahimce ki akwai magana zaben su 'yan majalisun dokoki ko 'yan majalisun dattijawa a nan ita jihar ta Maryland? Eh haka yake. to ya ya zaben yake gudana duk a tara ake ba da ita takardar kada ƙuri'ar da sunanakin duka waɗannan kokuwa. takarda takarda guda ɗaya za a baka wannan takarda dai da ni na gani waɗanda suke cikin takardar nan akwai akwai zaben gwamna akwai zaben waɗansu alƙalai akwai a zaben waɗansu wakilai akwai zaben wanda ake kiran shi shari'a wato jami'in tsaro babban jami'in yan sanda na haɗu wanda ya shafi harkokin tsaro to akwai su a cikin wannan katin amma ban ga wani da ya shafi zaben majalisa a cikin wannan fatin ba eh, gaskiya. To idan na fahimce ki kina nufin kenan watan su kansu a shugaban jami'an tsaro da kuma su waɗansu shi mai watan mai ainihin gudanar da shari'a na jiha shi ma watan zaben shi ake yi ne kenan ba kamar yadda aka saba a Najeriya kawai gwamna ne ko shugaban ƙasa zai naɗa su ba. Ai abin ma da yake da ban sha'awa a so shi ne Wanda waɗannan mutane da za a masu eh, masu jama'a ne za su zaɓe su suna son su ba sa son su in fa akwai waɗansu da suke ma cikin wannan jerin ba su da 'yan hamayya ba su da abokan hamayya misali akwai waɗansu alƙalai da su shida ne ake nema kuma su shida ne kawai suke akan eh, takardan wannan kada kuri'a amma kana da 'yan kankace wannan ya dawo ko kar ya dawo ko da yake su an baka zaɓin in ka ce yi suka samu isassun kurkun da ya kamata su dawo su dawo in kuma ba zaɓe su ba to tasu ta kare kenan sai kuma a sake neman waɗanda za su cike waɗannan gura ba wato ko kamar yadda na bayyana ko da kasafin kuɗi ma a cikin wannan in an yi gyara sai jama'a sun zo sun yadda cewa a kashe kaza in akwai kamar a cikin wannan kati na yau akwai batun kuɗaɗe da ake gwamnatin jihar maryland take son taranta domin gudanar da ayyuka kamar gyaran hanya kamar waɗansu dai ayyukan eh, more rayuwar jama'a amma ko duk da haka ba su da ikon rancen kuɗin na sai al'umma ta amince a kuri'a irin haka. To eh, bari za mu sake dawa daga za mu sake dawa gurin ki idan lokaci ya bamu dama ki dan rike layin ki bari mu je mu ji inda Zara take Zara'u Na'am. To kina wace karamar hukuma ne kuma wace irin waina ake toya inda kike? Ok, to ni dai ina nan makarantar sakandaren dubal High School a karamar hukumar Prince George's ta jihar Maryland. A hakikanin gaskiya ana zaɓe sosai a nan gurin mutane suna ta shigowa suna fitowa ba dai layi sosai. ana ruwa sosai amma duk da haka bai hana mutane fitowa kaɗa ƙuri'unsu ba. to za a ce a nan ma ana gudanar da zaɓe ne na 'yan majalisu ko kawai zaben gwamna ne ake yi da kuma na waɗansu kujeru eh to a nan dai ana gudanar da zaben gwamna da zaben shugaban ƙaramar hukuma da kuma zaben 'yan majalisu to ya mutane ya fitowar mutane wajen gudanar da zaben nasu a gaskiya mutane na ta zuwa suna kada ƙuri'unsu sosai ba dai layi sosai amma mutane suna ta zuwa suna kada ƙuri'unsu da sun zo za su yi cikin kwanciyar hankali da nutsuwa kowa zai zo ya kada ƙuri'arsa za a bashi takarda zai je zai zaɓi abin da ya zo zaɓa sannan akwai an akwatin da zai je ya saka wannan akwatin shi zai karanta abin da ya zaɓa to ana sa ran sakamakon zaben ya fito yau kenan. Eto eh zaben an fara shi kamar karfe bakwai na safe kuma za a gama shi kamar karfe takwas na dare. To To Malama Zara mun gode bari mu leƙa jihar Florida wadda take ita ma ana ta kai komo a wannan jihar. Muna tare da Dr. Nasiru Danmowa. Uh, ah, Dr. Eh. Nasiru, Uh, uh, um, uh, to, muna so mu ji ya zaɓe ke gudana a nan jihar ta Florida. Um, to, uh, gaskiya eh, eh, abin yana yana gudana da kamar da yake kasan cewa sun fara zaɓen da suke ce ma'ali voting tun kusan sati biyu da suka wuce. To, yanzu kawai ci gaba ne na zaɓen kuma an samu fitowa sosai na mutane. Har ana ganin kamar ya zarta duk wasu zaɓen rabin zango. wato midterm da aka taba yi a nan jihar da kuma kusan ina ganin duka kasar haka ne kuma kasan tana ɗaya daga cikin kasashen da ake amin gadu jihohin da aka sa ido saboda yana yiwa a kafa tarihi idan aka yi zaɓen yana yiwa a zaɓi baka fata na harko da ya zama gwamnan jiha da su da ita da wannan jihar tare da jiyojiya kasan suna ɗaya daga cikin waɗanda ake sa ido sosai kuma ana ganin da yake tana ɗaya cikin jihohin da suke ce mu swing state to ana ganin kuma sakamakon da aka samu zai ba da yadiya a kan yiwuwar inda kasa za ta kasance zaɓe na gaba To za a ce a nan jihar ta Florida kawai ana gudanar da zaben gwamna ne babu zaben su 'yan majalisun dattijai da sauran kujeru kenan? a ana zaɓen kowane abin da mataki daga bakin na gwamna da 'yan majalisu eh, na jiha da kuma na tarayya duka akwai zaɓen ana yi wani su akwai abin nan 'yan takara a ciki To wani mai alkalin ke nuna dangane da zaben gwamna ganin cewar kamar yadda ka ce muna a wannan gwamna wanda ke takara a jam'iyyar ita democrat shine dan mm. takara wanda yake baki wanda idan an zaɓe shi zai zama na farko da ya fara mm. zama baki a wannan jiha eh. tsakanin shi da dan takara na jam'iyyar republican ya kake ya alkalin ke nuna karɓuwarsu ga al'ummar jihar. yadda alƙaluma suka nuna dai an su tsakanin su da shi wanda ke takara da republican kusan sun zo zo da yake akwai ɗan bambancin zaka ga ba zai wuce maki ɗaya ko biyu ba tsakani amma duk da haka nan ana ganin kama akwai tunda ka san statistical abin gani suke amfani da shi statistics ne kamar a tambayi mutane da yawa sai a ɗauki ra'ayinsu a ɗauki average sai a ce ga abin da ake ganin zai faru to akwai bambanci kamar zai kai eh, alƙaluma bai wuce ɗaya ko biyu ba tsakani to suna ɗaukar wannan akan eh, yana eh, kuren lissafi so yana abun nan amma zaɓen ana ganin dai shi na ɗin shi ya fi farin jini kuma ka san nan ƙasa suna da wani abu in abu ya kasance na farko ne za ga yana yiwa ya samu karɓa sosai ga hannun jama'a kasancewar ba a taba kamar a lokacin da aka zaɓe shi barack obama ga kasance shi ne baki na harko wanda kai wannan mataki sai ga mutane sun yi ruhu sun zaɓe shi da baƙaƙen fata da fararen fata to ko wannan zaɓen na florida ana ganin kamar haka zai kasance to mun gode dr nasiru dan idan akwai bayanai da zamu so zamu tuntuɓe ka To masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu leƙa duniyar rahotanninmu inda za ku ji cewar kungiyar kwadugo a Najeriya sun cimma matsaya wanda hakan ya kawo ƙarshen shirye-shiryen yajin aikin da suka shirya za su fara a yau. Nasiru Adamu El Hikaya ya zanta da jami'in labarun kungiyar kwadugo ta ULC comrade nasir kabir ga kuma dalilan da ya shaida ya sa suka janye wannan shiri nasu mu a kungiyance mun lashe takobi kuma mun tsaya kan cewa sai gwamnatin tarayya ta amince da wannan yarjejeniya da muka ci fari na biyan karamin ma'aikaci naira dubu talatin mafi kankantar albashi bayan dogon tattaunawa allah ya sa muka ci wato yarjejeniya gwamnatin tarayya ta amince kuma sun dankwara hannu kan cewa mafi kankantar albashi yanzu a najeriya zai zama wato dubu talatin inda gobe misalin karfe hudu da rabi sun yi alkawari za a mika shugaban kasa idan kwara hannu a mika wa majalisa bai zama doka ma'aikata su karbi mafi kankanta albashi na naira dubu talatin. Mana a talatar nan za a tabbatar da wannan magana ke na mika wa shi shugaba Buhari. Eh insha Allah mun riga ma mun ci mai yarjejeniya sun sa hannu gwamnati ta amince kuma ta saka hannu a cikin wannan yarjejeniya shi bai girma shugaban kasa za a mika mishi yanzu wannan abu zai zama doka da ya mika majalisa insha Allahu mafi kankanta albashi zai zama dubu talatin na ma'aikatan Najeriya. Nasiru Kabiru wani lokacin ma naira dubu sha takwas ɗin ma an ce wasu jihohi ba su aiwatar da shi ba zuwa yanzu. Eh, za a iya samun wani canji daga kar ya zama abun sa hannu ne kawai akan takarda ga wasu jihohin. Wannan magana kamar yadda 'yan jarida suka sha faɗa a yawancin gwamnonin nan ko kuma a zahirance ba su biya ba kuma babu kuɗin biyan ba ne ko kuma babu hanyoyin biya. Gazawa ne na gwamnatin jihohi amma wannan karan insha Allahu da an sa ya zama doka za mu bi duk jihar da muka ga ba za su iya biya ba to ina mai tabbatar maka za mu gaya wa 'yan jiha su sauke shi wannan gwamna a zakulo wanda zai iya biyan wannan albashi ya ci gaba da biya wannan shine mataki na gaba da za mu dauka Nasiru Kabir yanzu dai kuna murna kuna magana yajin aiki da an janye kenan eh to a maganan jan yajin aiki a ba za mu zunduma cikin yajin aiki ba tun daga abin da muka gabatar kuma alhamdulillahi mun yi nasara wannan ba nasarar mu bane nasara ne na 'yan najeriya da haɗin kai da suka bamu da goyon bayan da ma'aikata suka nuna mana kuma mu dama mun musu alkawari za a haɗa baki da mu a yaudare su ko a ci amanan su ba sai mun tsaya kuma insha Allahu an biya kadun su kamar yadda yanzu muka yi wannan nasara To jinjina ta musamman ga Nasiru Adamu El Hikaya. Daga batun kuma na yajin aiki a Najeriya sai batun tsaro, inda shugaban hafsan dakarun hafsan hafsoshin Najeriya, Janar Yusuf Burutai, ya ce akwai sauran na akaba, inda yake gani akwai bukatar a ɗauki ƙwararan matakai don hukunta waɗanda suka taka doka. Hassan Maina Kaina ya haɗa mu da wannan rahoton. One of the incidents that was reported from uh, the uh, babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin najeriya kenan laftanar general tukur buratai ke magana yayin da gwamnan jihar filato barista simon lalon ya kawo mai ziyarar ta'aziyya na tsohon babban hafsan mulki a hedikwatar sojan najeriya marigayi general idris alkali ya ce ɗaya daga cikin motocin da aka gano a cikin kududdufin duradu yayin binciken motar general alkali shine an jefa ta ne tun shekara ta 2013 babu wani bincike da aka yi kuma haka maganar ta mutu wannan kuma na nuna cewar kenan dukkanin jami'an tsaro a jihar filato suna sane da abin da ke faruwa a ƙauyen duradu kuma hakan na nuni da ɗaya daga cikin irin gazawar jami'an tsaro a najeriya ma baki ɗaya idan ba a ɗaukar matakai mai zafi akan irin wannan tsageranci na matasan duradu kenan mu ne ma za mu fuskanci irin wannan matsala a saboda haka kisan gilla da aka yi wa general idris alkali dole a bukadinsa lalle za mu ɗau matakan tsaron da hakan ba zai ƙara faruwa a yankin dura duba da ma sauran sassan najeriya za mu sake duba ainihin tsarin tsaro a cikin wannan ƙasa tun da farko sai da gwamnan jihar filato barista simon lalon ya mika sakon ta'aziyya ga rundunar sojan najeriya mun san wannan al'amari ne na sojoji da sojoji suka kaddamar da bincike a kai gwamnati ta bibi wannan al'amarin inda muka ba da haɗin kai a duk inda ya kamata mu yi hakan wato na taimakawa wajen gano tsagerun da suka tafka wannan aika-aika abin bakin ciki ne faruwar wannan al'amari a jihar filato a daidai lokacin da sojoji sojojin ke taimaka mana wajen samar da zaman lafiya mai dorewa a jihar. Shugabannin kungiyoyin kare 'yancin bil'adama a Najeriya irin su Comrade Abubakar Abdulsalam ke kiran da lalle a faɗaɗa bincike a yankin duradu. Kotun General ne ya faɗaɗa binciken soja suka tabbatar an kashe shi a wannan wajen. To kaga kenan yanzu ɗannan motocin ma an hallaka waɗanda suke cikin motocin nan. Amma duniya ba ta sani ba kabilu da su ba su da gata a yi bincike su a kansu a gano suwa suka kashe su ba kuma suwa ne da suwa ne a cikin wannan motoci da aka samu inda aka samu mota shi da gwamnan jihar filaton barista simon lalon daga bisani ya wuce zuwa gidan marigayi general idris alkali a unguwar gwarinfa inda ya gabatar da ta'aziyarsa ga mai ɗakinsa hajiya salamatu idris alkali hassan mai na kaina muryar amurka a abuja nigeria To a gaida Hassan Maina kaina. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu agogo muna cewa karfe goma da minti ashirin da shida na safiya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko muna ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Bashir Kansila mai tukunya bakin kasuwa dirin daji. Salam VOA Hausa, gaskiya cimma yarjejeniyar da aka yi tsakanin gwamnatin Najeriya da kungiyar kwadagan kasar na amincewa da biyan mafi karancin albashi naira dubu talatin ga ma'aikatan kasar tabbas hakan ya yi daidai. sai kuma mu daga asma'u matar bashir Kansila. gaskiya ya kamata 'yan sandan jihar filato da ke najeriya ta gaggauta gurfanar da mutanen da aka samu da laifin kashe janar idris alkali a gaban kotu domin su fuskanci hukunci daidai da laifin da suka aikata domin ya zama darasi ga na baya Saƙo na gaba ya fito ne daga sa'idu abdullahi da maturu voa hausa ina so a yi min bayani akan zaben tsakiyar zangon da ake gudanarwa a amurka shin me yasa ake gudanar da wannan zaben me zaben yake nufi su waye suke shiga zaben tsakiyar zango ko kuma me mulki suke samu ne idan aka yi zaben na tsakiyar zango sako na gaba ya fito ne daga abdullahi Yakubu. Assalamu alaikum VOA Hausa. Na rubuto muku wasiƙa ta ce dangane da matakin da ƙungiyar ƙwadagon Najeriya ta ɗauka na janye yajin aiki. Da fatan gwamnatin Najeriya za ta cika alƙawari wajen aiwatar da wannan sabon tsarin albashi ba tare da ta ɓata lokaci ba. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe daga Comrade Hafiz Sani inda yake cewa na amince da ƙarin albashi mafi ƙaranci dubu talatin. tabbas hakan din yayi daidai sannan ina kira da kungiyar kwadagon najeriya da ta sake sabon tunani bai kamata kullum a ce ba su yin maganar cigaban ilimi ba sai dai cigaban aljihunsu to a gaida hadiza kyari da wasiƙun masu sauraro kafin mu kammala shirin namu bari mu ba mahmud lala dama ya shigo don ya gaya muna abin da duniya take ciki amma a takaici. to da safiyan nan yau talata amurka suka fara ɗunguma zuwa rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'unsu a zaben sabbin 'yan majalisar dokoki zaben da ake ganin har ila yau zai yanke hukunci akan kamun ludin shugabancin donald trump lamarin da ya raba kawunan masu kada ƙuri'u a nan amurka kujerun 'yan majalisun wakilai 435 ake takararsu sannan ana takara akan kujeru 35 cikin 100 na majalisar dattawa baya ga haka akwai kujerun gwamnoni 36 cikin jihohi 50 da su ma ake takara a kansu dakarun ƙasar kamaru na ƙoƙarin gano inda aka ɓoye wasu ɗalibai da shugaban makarantarsu su 81 waɗanda aka yi garkuwa da su a makarantarsu ta presbyterian da ke arewa maso yammacin ƙasar To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu a yanzu sai kuma ɗan an jima kaɗan idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni da kuma shirye-shirye. Yanzu a madadin wakilin namu da suka taimaka wajen haɗo wa'innan rahotanni suka aiko mana da kuma wanda ya taya ni gabatar da shirin Mahmud Lalo. da sauran abokan aiki da wadda ta shirya ta gabatar sa'ida hamdun da injiniyan mu na yau ni ne naku yusuf aliyu harande ke cewa ku wuni lafiya sai a saurari shirin yau da gobe.